Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bandaga sanye da kayan sojoji sun harbe wani gwamnan lardi a kasar Philippines da wasu mutane biyar har lahira yayin da ɗan siyasar ke ganawa da mutanen ƙauyen a gidansa. 'Yan sanda sun ce akalla wasu mutane shida dauke da bindigogi suka sauko daga motoci guda uku tare da buɗe wuta a jiya Asabar akan gwamnan Negros Oriental Royal Digamo inda suka kashe shi da wasu mutanen ƙauyen biyar a kofar gidansa da ke garin Pamplona. gildin yana da tarihin tarzoma ta siyasa. Shugaban ƙasar fadinan Marcos Jr. ya yi Allah wadai da harin tare da roƙon waɗanda ake zargi da su miƙa wuya. 'Yan sanda sun kafa shingayen binciken jami'an tsaro tare da ƙaddamar da bincike. Wannan dai shi ne harin wuce gona da iri na baya-bayan nan kan 'yan siyasar ƙasar waɗanda suka yi fama da muggan laifuka. Tashe-tashen hankulan musulmi da na gurguzu na tsawon gwamman shekaru da sauran matsalolin tsaro. Masu aikin ceto da masu aikin kashe gobara a Indonesia na neman mutane da dama da suka ɓace a ƙarƙashin baraguzan gidaje da gine-gine da suka ƙone bayan wata babbar gobara ta bazu daga ma'ajiyar man fetur da ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla sha takwas. Tashar ajiyar man fetur ta Plumpang wanda kamfanin mai da iskar gas na Patmina na gwamnati ke gudanarwa tana kusa da wani yanki mai yawan jama'a arewacin Jakarta tana samar da kashi 25 cikin ɗari na bukatun mai a Indonesia. Akalla jami'an kashe gobara ɗari biyu da sittin ne suka kashe gobarar daga tsakar daren ranar Juma'a da ta gabata bayan da ta mamaye unguwar na sama da sa'o'i biyu. Wani binciken farko ya nuna gobarar ta tashi ne a lokacin da wani bututun mai ya fashe a lokacin da aka yi ruwan sama mai ƙarfi wanda watakila tsawa ta haddasa. Wasu mutane dubu ɗari 1,300 sun rasa matsugunansu. su. jami'ai sun ce za su sake taswirar wuraren ga mazauna zuwa nesa da bututun man daraktan wani asibiti a wani birni da ake takaddama a kai a yankin somaliland ya ce akalla mutane 140 suka mutu a cikin sama da watanni biyu ana gwabza fada tsakanin mayaka masu adawa da gwamnati da jami'an tsaron somaliland bayan da dattawan yankin suka bayyana aniyarsu ta sake haɗewa da somaliya daraktan asibitin jama'a na birnin las anod ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa fiye da mutane dubu da tamanin ne suka samu raunuka yayin da sama da iyalai dubu ɗari suka tsere daga birnin na los anod tun daga ƙarshen watan disamba bara ya zargi dakarun somaliland da kai hari a asibitin da har-haren manyan bindigogi wanda gwamnati ta musanta labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun ukraine da ke a birnin bakhmut na fuskantar karin matsin lamba yayin da suke taimakon fararen hula da ke tserewa daga gabashin birnin da aka yi wa ƙawanya an kashe wata mata tare da raunata wasu mutane biyu a ranar asabar yayin da suke ƙoƙarin barin birnin a kan wata gada ta wucin gadi a cewar wani wakilin sojojin ukraine da ke wurin kev na iya yin dabara game da ficewar da aka tsara bisa ga wasu alamu jami'an leken asirin sojan birtaniya da wata ƙungiyar bincike da ke da cibiya a birnin washington sun bayyana cewa ukraine ta yi yunkurin ruguza wasu muhimman gadoji a kusa da birnin waɗanda su ne babban makasudin harin da rasha ta daɗe tana kaiwa a gabashin ƙasar mataimakin kwamandan dakarun tsaron ƙasar ta ukraine vladimir nazaranko ya shaida gidan talabijin na cape 24 a ranar asabar cewa an samu kwanciyar hankali a yakin da sojojin ukraine suke a bakhmut a 'yan kwanakin da suka gabata kuma birnin ya ci gaba da kasancewa karkashin ikon ukraine duk da har da sojojin rasha ke ci gaba da kaiwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. Yau muna ƙasar Ghana ba tare da ɓata lokaci ba, barin haɗa ku da jagoran shirin Alhaji Ridwan Abbas. Bismillah ɗan uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna yi muku barka da zuwa wannan zaure na VOA inda muke shiga muke tattaunawa akan muhimman abubuwa da muke jin muna bukata da abubuwan da muke jin za a yi mana ya kawo mana ci gaba a halin rayuwarmu da sauran zamantakewa yau mun yi tattaki har zuwa sabuwar fadama garin national chief imam sheikh usman noku rubutu inda nan ne mazauninsa wannan unguwa fadama tsohuwar gari ne wadda aka taso daga tsohuwar fadama a shekara ta 1963 aka zo aka ba mu masauki a nan inda national chief imam yake shaisa da dama na kiran wannan unguwa garin limanci saboda in an koma tarihi fadama ya yi limancin ƙasar nan akalla ba a kasara ba shekaru tamanin limanci a wannan unguwar take wannan gari ne yau zauren voa ya kawo mu inda muka tattara matasa da dattijai na wannan unguwa da ma'aikata wato hukuma kenan za mu duba yadda za mu samu masalaha mu samu ci gaba a cikin mu a high table muna tare da assemblyman na wannan unguwa wadda shi ke wato a matsayin wato assemblyman isa Abdullah muna kuma tare da manya na unguwan da caman camomi na wannan unguwa alhaji awal yaro yana tare da mu muna tare da babanmu shi ma shugaba yana cikin manya na wannan unguwa alhaji nasiru ali muna tare da shi kuma shugaba ne na wannan unguwa ahmed muktar abbas yana tare da mu sannan kuma akwai sarkin samari na wannan unguwa muhammad buhari yana tare da mu masha Allah ba da bata lokaci ba za mu koma wurin al'umman unguwar matasa da ke zaune a nan waɗanda su ne ƙashin bayan ci gaba mu ba su dama abinda ke damun su ke addabansu abinda suke bukata dangane da ci gaba menene suke jin ana yi musu ko kuma menene suka jin ba a yi ba da suke ganin ya kamata a yi a cikin wannan unguwa wanda suke jin zai kawo mana ci gaba shi sa ba dan ja ku da dogon turanci ba zan koma wurin matasa wanda duk yayi niyan magana ya cire hannunsa sai mu zo gare shi mu ba shi abin magana ya yi magana bismillah da farko dai salamu alaikum sunana muhammad mafuz bashir matashin unguwan fadama zan faɗa ne a fili ba wani batun sa labule matasa kara zube lissafi ya dagule masu cin national cake sai masu eh, uwa a murhu fadama na bugun kirji da babban limamin kasa national chief imam fadama gari ne da ko ta ina za ka bi an dimaketin shi da kyau akwai filin kasuwa akwai filin post office akwai suku da makamancin haka amma sai mu tambayi kawunanmu wa'annan filin da aka ciccire aka ajiye an utilizing su yanda zai taimake mu 'yan eh, gari a'a amma kullum muna nan cikin fadama sai wasu unguwannin su kawo kara wurin national chief imam suna eh, lemon dogaro da shi ya iya kira national eh, eh, gwamnatin gari ya kai kukansu daga gare shi saboda ya iya taimaka musu a develop musu garin su to mu fadama cikin me muke matasan fadama me ake musu gwamnati zai saura ne kowane shekara ya zo kurin ya zo ya yaudare mu da wani eh, maganganu da bai kawo ci gaban matasan fadama ko dai yaya sai sa muna kiran ga zuwa ga gwamnati ya yi abin da ya kamata saboda mu kuma mun kawo ya kamata a yi da mu ba kullum ba ne za zuwa ɗauke mu bayan an je an yi farauta an gama sai a wuce da kaso mu ba a ba mu komai salamu alaikum assalamu alaikum sunana ali muhammad to ni nawa shawara ne kan development da muke yi da cikin unguwa na ga muhimmanci musamman ma kaman kasuwa market inda mu ya mu samu advana kuma na market da unemployment da muke ga muke gan matasa dai da ke cikin unguwa da suke zama ba ayyuka inda marketing ya tashi ya taimaka a samu ayyuka saboda ko ya kai maka zo ka sa wani abu ka sai inda marketing ya tashi to ni nawa eh, ra'ayi ne ya kamata don hankalin gwamnati zo su develop muna market nan dura a comin ni a comin abubakar sadiq wai sunan shi abubakar sadiq da eh, ni ni y'o min ji wa abinda ke akwai mi mi su ma ke wa na vocational school alo technical school ya fada mu shi bukatar sa mu samu vocational school da do technical school da ai kun da da iya sa yin aikin hannu lojini ni ba mi na ne country ne abinda ya dame shi kenan ne yi wa don saboda shi makarantar filin school da ke akwai a iya gina muna waɗannan abubuwa wake da magana kuma da zai yi. Nana Muhammad Mansur Abbas. To ina jin alal hakika bayani an yi wasu wasu kuma an bar su baya. An yi maganin kasuwa wanda yake muna bukatan mu ga cewa kasuwa nan tamu ta shi. Ina ji ba mu ba mu haɗa ma ba muka ce muna bukatan a mana secondary school. Don ina ji mun kai a ce mun samu secondary school a nan ɓarin. Sai muna roƙo gwamnati ta shigo ciki ta taimaka mana musamman wurin wurare wannan ababen guda biyu kasuwa da secondary school muka samu haka damun godiya matuka ba mu raina abin da muka samu ba amma muka samu wannan damun godiya matuka to na ya bayani na kenan assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sunana autan hadima sharu anan fadama nake kwarar da gaske babban abin da ya fi yake ce mana tuwo a kwarya yana cikin matasanmu da za a sanar da su a koya musu sana'a da za su yi duk wanda za a gani matashi yana son ya yi aiki amma bai samu ba yake shiga wani abu na ilimi amma muka ɗauke shi kamar abin ba abu daidai ba ne mu ba mu gyara musu ba mu kuma ga mu muke da gwamnati tunda babban a takaice dai in za a duba tarihin fadama fadama nan ta fito da shugabannin malamai guda uku manya-manyan malamai wanda suka duba ƙasa guda uku da na wanda ke kan yau albarkacinsa da ya kamata an yi magana babba biyu ɗaya ilimi ɗaya kasuwa sana'a ga kasuwanmu allah ji kan abdulaziz da muka yi kiyastawa ya ce wannan kasuwar ya ɗauki gida kamar goma sha uku in za a bi shi yadda ya kamata kullum an zo wajen malam ana neman tubaraki da ya kamata gwamnati mu a siyasar mu yanzu in ka zo za mu ce maka mu ga abin da muke son ka yi mana ba abin da kai za ka yi mana ba mu 'yan fadama 'yan ankara 'yan zango ga abin da mu muke son gwamnati ya yi mana saboda tattalin arzikin garinmu tattalin arzikin ankara tattalin arzikin zangoninmu an samu aikin da za a yi wannan kasuwan an kiyasta kamun a yi shekara uku ta biya kanta duk tsayin da za ta yi ta biya kanta kowa ya samu amfani a ciki na ƙasa da na sama da komai an riga an tsara shi har a gidan rediyo akwai a kasuwan nan yadda aka tsara shi hawa goma sha biyar. da shi sa gwamnati ke kula an yi mana mun gode amma a kara don ke ma ci samu kuɗin shiga samari da kuke cewa suna kaza suna kaza sun samu aikin yi wanda baya da aikin yi ne shi ne yake wani abu Allah ya kiyaye mu na tsaya a nan sunana Ahmed Tijani Usman eh, na farko abinda ke damu cikin gowa sosai shine batun market gwamnati ya yi kokari ya zo ya duba mana marketing nan market ya zo unguwa wani sauran abubuwa duka zai shigo bank police station post office duka ya zo amma an kasuwa bai zo ba wannan abubuwa duka bai zuwa kuma ko an kawo wani ya zo ya fara ya gudu saboda mutane ba su shigowa da mutane ake haraka in ba kasuwa ai ba mutane kasuwa da ba mutane cikin wadda zai saya mu so shi gwamnati ya kula muna ya yi hankali su kawo muna abin da youth dey develop muna unguwa youth kowa ya samu abin yi na kawo market kama ka zo ka kafa mobile money ka ka samu wani abu isa don Allah gwamnati ya kokari ya duba mun baka da wasu zo da mu musu dusu ku kore su sunana kamal umar taro ne mai kyau mai amfani amma kuma taron ya karfafa ya zauna ya kamata a girmama baki batun kasuwa batun harkar da za a yi ba ba ko zai zo a gwada mai bambanci ba ko mai zo da shi ai binciken shi da kyau inda ce amfanin shi ne shi a bar a gabatar da shi ka hanya ya tabbatar da abin da za yi na alheri in bai da amfani shi a sallame shi ni magana na kenan saboda koya za yi kasuwa ya ci gaba mu zallan mu gaba mu zama mu ci damu aiki mu koya ka wani ba ku ya zo da aiki don ba duka muka yi ba ko ba duka muka sani ba isa mu yi kan batun baki da za su kawo harkokin da na alheri da zai ci gaba mana garin fadama batun kudi ne bank ne ko ne dai na kasuwanci dai na sana'a da me shi ya sani batun koyan aiki ne dabaran da ya yi yayin ya zo akwai manya akwai sarakuna muna da sarkin fadama muna da sarki ga malam ga ofis da yawa in bincike ne a yi mai kuma taron da haka ba yau mun yi gobe mu wasi ba a ci gaba da yi saboda mu yi munna sosai da muka ga abu haka ina fara manga 20 ban taba gani ga taro ba eh, kuma na zo baki amma na zama dangare assalamu alaikum sunana ibrahim abubakar alhamdulillah masha Allah gaskiya wannan taron mun yi farin ciki da shi sosai saboda abu ne da muka daɗe muna jiran lokacin da za a ce an zo an yi irin wannan a fadama saboda fadama a tarihi tsohon gari ne mai ɗimbin tarihi wanda in dai za a yi magana a kira ko zango in dai ba a sa fadama ba kamar tarihin bai cika ba amma gaskiya gashi nan kafin a je wani waje ma magana kasuwa ma miki to wanda ba shi da kasuwa ai kusan ba rabin rayuwa ma kenan tunda komai yana kasuwa kusan al'amuran gudanar da rayuwa so gaskiya kiran da zan yi ma kusan akan rabin ne assemblyman mu. ya taimaka a ci gaba da irin wannan abubuwan kuma a ja matasan nan yawanci matasan unguwan nan ƙannanka ne da yayyanka a janyo su ba magana fati ba ne magana ce ta fadama yadda za a yi a ciyar da fadama gaba ga kowa ya ajiye aƙidar shi da wani tunaninsa a zo a ciyar da unguwa gaba musamman yanzu ga tashanmu mu kusan haka take ba komai a ciki mu wani lokacin ba mukan yi nazari da a maida ita ma ga tasha kuma da zama wajen fakin yawanci in za a yi taro kakan ga motoci duk sun tattare wurare ba wajen wucewa kamar yadda a cikin gari za ga wasu unguwanni kanana na ga kofar gidan wani ma bai wuce parking space na mota biyu ba amma ya buga cewa wajen parking ne na siyarwa 10 cd za ka bayar kai fakin to da in aka yi hakan shi ma zai kara taimakawa unguwar sauraka ba zan tsawaita ba Allah da ya taimake mu Allah ya samu dace assalamu alaikum sunana abdulmumin tete to ni ma magana nake da shi da dan fadi ma yufu unguwa mutanen fadama ni ma abin da ke damuna ne wannan makarantar da ke ajiye da aka zo ake tattabawa da da aka bar shi ajiye muke so magana ya je hannun manya ya so ya je hannun gwamnati saboda za a gina muna wannan makaranta saboda in yara na su makaranta so da yawa lorika na yawa misi yara kuma wani ina ya buje su sai sa mu abin da ke damu ne makarantar da ke ajiye ga ba wai kasa ba da ke ajiye ba lokacin dakin na nan yara na zuwa karatu ciki shi gwamnati ya zo ce yaran su fita ya gara musu sai sa tun da ya bar sun fita yana garawa ya bari ya kamata a yi kokari a yi a gara mu da wannan makaranta yi ma magana na ce Ya, ni ma ina ji dai an yi magana da dama amma ima ina da wani dan magana da dai yankara kan wanda aka fadi. e gaskiya ina so tashi kan magana da sarkin fadama ya fada cewa cin gaban fadama ya tsaya kan matasan unguwa e, kuma da yawanci damu gan kamar matasanmu sun shiga wani haraka maybe dan ce shaye-shaye kuma da use drugs wanda bai kamace ba she inda matasan mu sun shiga wannan hali she menene garanti mu cewa kamar wannan matasa da su su tashi su gyara fadama yasa muna bukatan tilas ma counseling centers okay da yake inda matasa suka shiga wannan maybe a ce addiction drug addiction da su iya su je uh, neman you know, bukata ya so a duba yaran uh, inda akwai addiction su su rabu da wannan aiki da waɗannan bayanai na abdulrahman isa za mu dakata a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce madina dauda mu huta lafiya da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Abubakar shaibu na fito daga jihar Kano. So abinda ya sa na zo jihar kasar Ghana ina da wani mai gida a jihar Kano. to wannan mai gidan na lokacin da na gama makaranta secondary school da na gama to sai nake kokarin yadda za a yi na fara kasuwanci sai bani shawara yace tun da dai ya fara zuwa a ghana yana harkokinsu a ghana to ya kamata a ce ni ma na je na jarraba insha Allah zan yi kama alkhairi saboda ina da abokanai da suke zuwa gana suna harkokin kasuwanci kuma kasuwancin nan shi ne mutum ya sai irin kamar hula wacce muke sa mu hausawa ke hula da irin kaya haka dogayen kaya inda muke kawo daga nigeria zuwa nan kasar ghana so kayayyakin da gaskiya daban-daban ne suna da yawa wato muna da akwai da muke cewa a can dai najeriya gida ke muna cewa babbar riga haka muna ce da ita babbar riga ana kiranta wanda ake kiranta a nan kuma nan kasar ghana ana ce da ita fatakari muna zuwa da ita akwai kuma alkyabba akwai haka muna ji haka har kayayyaki da haka da mai kuna da sauransu da yawa muna shigowa da su kasar ghana babban abin da ya sa na bar kasa ta najeriya na fito na zo nan kasar ghana gaskiya musamman abin da ya shafi harkar tsaro harkar tsaron nan gaskiya daga cikin abin da ya sa na bar najeriya na zo ghana ina harkoki a nan saboda kasu kafa ta kasuwa baka da kwanciyar hankali musamman lokacin da abubuwan nan suke tashi na fashewa daga da an ce bam ya tashi a kasuwa kaza da an ce bam ya tashi a masallaci kaza da an ce da kai bam ya tashi a abin da ya shafi wannan station wannan tashakin tashar mota to irin wannan sai ga kwata-kwata baka da kwanciyar hankali in dai ka fita in ba dawowa kai ka zo gida ba to da iyayenka da yan uwanka ba su da kwanciyar hankali suna cikin fargaba to lokacin da fara zuwa dai gaskiya da yawan mutane idan za su yi nan gana a dai yan mutanen mu da yadda suke zuwa suna zuwa ta sokoto suna kwanaki masu yawa haka irin kwana kamar hudu haka zuwa biyar to amma ni gaskiya alhamdulillah ni gaskiya ban kai wannan kwanakin ba saboda ni ta lagos muka bi da ba wani kayan da haka masu yawa already kayan da ma'adaka an tafi da su to alhamdulillah gaskiya an dai samu kalubale dai daban-daban dai tunda dai bayan da za a mutum ya taso daga gida mutum ya tafiya zuwa wata ƙasa ko wata jiha ka ji za ka iya samun wasu kalubale haka daban-daban banantana a ce ka bar daga ƙasar ka zuwa wata ƙasa kuma ba ma ƙasa ɗaya ba ka tsallake wasu ƙasashe biyu zuwa uku to gaskiya dai mun fuskanci kalubale daban-daban saboda lokacin da muka sauka sanyi buda ƙarshen lokacin yamma ta yi kuma muna kokarin tsallakawa kuma a lokacin ma wallahi sallan nan guda hudu na yin hudu ne ko biyar sai a lokaci daya muka yi alhamdulillah muka tsallaka kuma sai dare ya yi muka shiga tobu kuma lokacin da muka shiga kudin namu ne ba su da yawa haka to sai kuma lokacin da za mu tsallaka din kuma ga da yake yankin da akwai ruwa to kuma ga barayi to lokacin ne wani muna tare da wani ban Allah ce mu je insha Allah sojoji da sai gan mu su da kisa sun shi in Allah ya dama wata matsala za mu wuce ina zuwa kuma cikin ikon Allah sai muka wuce gaskiya garin nasu da namu da akwai banci na dan jima gaskiya na kwandu kan na ganna wayi da garin da garin gaskiya na ga dan canza mu ba kamar irin garin mu ba haka to alhamdulillah dai a kwana biyu dai muka ina mun kai kwana uku ne ko hudu ko biyar haka ana fita da mu da karfi sai aka ce to ya kamata a ce kowa ya fara fita to idan kowa ya fara fita kuma sai mutum ya san da zai san gari to alhamdulillah na fara zazzagawa ina zazzagawa alhamdulillah hankali hankali har dai na fuskanci yadda garin yake to wannan sana'a ta mata hula da na zo na yi ta na kai shekara ɗaya na koma gida na koma gida na kuma dawowa na kai shekara ɗaya na koma da na koma da na yi gaskiya na ɗau shekaru ina jin uku hudu shekara hudu kenan ban dawo ba ko wannan karan da zan ci gaba da a ta hula da duka da shaddobi haka da sauran su kayayyakin da muke sayarwa da na sarakuna to yanzu na dawo kuma na ci gaba alhamdulillah ina kasuwanci na ina kasuwanci na da ga kuma su abubuwa suka canza na ga ya kamata to tun da na iya a daidaita ya kamata a ce na samu a daidaita na fara aiki to alhamdulillah na zo na samu a daidaita ga shi dai a halin yanzu dai karantin abinda da nake yake na a daidaita insha Allah a dai gaskiya da na ji daɗin zama ƙasar ghana kuma da yadda suka karɓi hannun yuyu suke nuna mana ƙauna tana da ra'ayin insha Allah idan na yi aure insha Allah zan zo da iyali na wannan ƙasar in Allah yadda na zama da ita anan. Hey. Hey, sai hakuri wani yaƙi ka wani zai soka dan yaro da lafi kuma yanzu yana takawa ashe wata rana zan ɗau zunga har in doka ta tun ba a san wane ne ni ba ina ne wa ba mai ji ko sauraro na ina ta sankin kullum sai in ji kamar in daina har wasu abokan nina ina ta waka sai sun daina wai ni ne waka ne suna ta koyar zana kai duka na jin su hakan wai tsakani ne na yanzu ka ban dubin masoya masu sauraron zance na kai ka bani baiwar waka kawon kuɗe hau hota ta Allah na gobe hakan da kai mun bar raina ba na dai turin kura da nauyi nan neman hakkina dan yaran mota domin in taimaki kaina hakan wata ran in ba motar zan yi a taba wata nan in ba zan samu ba in yau ni ne wajen alfani ne ba Magana ce, kusa ne ba zagi ne. shuka sane shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi sane ba san raina ba in ka cutar babbana ba za ya bari ba har ka takan waka a nan ne na ilmanta na gamo da mutane makiya har masauna ta yan siyasar ƙasa ta masu kake gidan sarauta aya cikin ƙasata na wasu ƙasashen da aka yi ninta. Akwai masu zangani na su ban aiki na fahimta, akwai masu bebiyata, idan sharri na mutunta. Kama da da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.